Su cike da bariki suka amsa ma ɗin da kulawa, suna tambayar ta jikin Ramadan. Sauran yara kuwa ta gaida wanda suka girme ta, yayin da Silvina suka basar da ita ita ma sai ta kamar bata gansu ba. Ta wayance da amsa ma tambayar da ta jeho mata akan Ramadan ɗin, na kula da shan maganin sa dai ko. Rauda ta ɗan saci kallon inda yake zaune, cikin kujerar da ke gab da baffi ido suka haɗa ta azamar janyana nata. Tana fafutukar neman amsar da ta dace ta ba ma'anne. O oh, Anne har yanzu dai kina ɗauka ta wani baby doll na lura. Yanda ya maganar a ɗan narke ya saka babba da anna darawa. Faye murmushi kawai don kowa ya san ƙaunar da ke tsakanin Ramadan da Sa'anne. Sai dai Allah ya san iyakarta. Hannun Baffi ya kamo cikin nasa har lokacin fuskarsa da murmushi mai faɗi. Gaskiya ka girma kam, kai da kake shugabantar ƙasar baki ɗaya ai ka wuce doll. Yawwa Baffi na dama na san yanzu mun fi shiri. Ya ƙara faɗa a narke. Mikewa rauda da abin ya nemi girman kanta tai. Karan farko na rayuwarta ta koma sashinta domin ba da umarnin shirya abinci, amma rashin sanin yadda tsare-tsaren suke sa ta neman mama tambaya. Mama tambaya ce ta mata bayanin wannan alhakin shugaban ma'aikata ne, shi ne ya san tsarin aikin na kowane ɓangare a gida. Babu jimawa aka nemo mata shi ya iso gabanta cike da girmamawa. duk da ko babban mutum ne amma mulki sha'aninsa daban ne ai ta masa bayanin abin da take buƙatar ai ya tabbatar mata cikin girmamawa da har ga Allah kunya take bata sai dai babu yanda za ta yi tun daga a inda ta tsinci kanta bisa alƙalamin ƙaddara cikin ƙanƙanin lokaci aka kammala cika umarnin Rauda da tuni ta koma wajen su duk da ta san ba su zo da yunwa ba dai ta saka an shirya musu abubuwan motsa baki kala-kala domin karramawa sai firid da kayan sha dan da fadan ya kaure da kamshin abubuwa har cikin rai ramadan ya ji daɗin abin da tai haka ma annat ta sake jin ƙaunar yarinyar a ranta matuƙa kowa ya ɗan taɓa wani abu Idan ka cire gimbiya su da ko ruwa bata kurɓa ba, sai ma sake muskila fuska da tai tana harare-harare, sam Ramadan bai ji daɗin yanayin nata ba. Gashi ya san haushinsa take ji tun akan abin da ya musu libna don bai yarda sun haɗu ba tun da suka dawo daga London. Sanne da zuwa ma ta wayaye mata duk da ya je tun house din har sau biyu a sirrance, don na farko ko annama bata san ya je din ba. Bayan wucewar su Anne Rauda da ta yi musu rikiya ta dawo, bata same shi a falon ba. don haka ta haura sama ita ma a ranta tana ganin ya kamata shi ma ta haɗa masa wani abin tun da ta ga bai ci komai a abin da aka ijiye musu da annaba tsaye ta same su a falon saman yana amsa waya dan dakatawa ta yi ya kammala waya sannan kanta a ƙasa don har yanzu kunyar sa ce ke ɗawainiya da ita na ga baka ci komai ba ko kana buƙatar wani abu Miƙe waye ba tare da ya ce komai ba don hankalinsa ma gaba ɗaya yana kan waya da alama akwai abin da yake nema sai da ya ɗanyi nisa da ita ya ce biyo ni da shi ciki. ƙirjin da ya harba ganin ya nufi hanyar bedroom ɗinsa, don tun da ran da ta kai masa kuɗin nan ba ta tunanin ta sake ko kallon sashen, balle ta yi sha'awar shiga sa wata ran. Cikin dauriya da bin umarni ta amsa da to, tana miƙewa ta wuce downstairs ɗin don sama masa abin da zai ci ɗin. Samun kuku da ta yi tare da Mama Ladi ya ba ta ƙwarin gwiwar haɗo abin da ya dafa na lunch wanda ta san zai masa daɗin ce matsayin mara lafiya. Ta san dai Mama Ladi ba za ta yi sakacin da za a cutar da shi ba a gabanta. Dauke da basket ɗin da ta shiryo abincin ta shigo falon. Kai tsaye ta bi sa duk da zuciyarta na luguda har yanzu. Sai da ta kai nokin sau biyu ta ɗan dakata duk da bata ji motsi ba. Lokacin da aka marza hannu ɗin ƙofar sai da ta rintsa idanuwa. Hanjin cikinta na juyawa. ta ɗan zabura baya tare da dabar cewa ganin daga shi sai wal alamar wanka ya fito ma komai bai ce mata ba isa ki kofar ya juya ciki sam kasa shiga ta ita ci gaba da tsayuwa a wajen har sai da ya magana akwai dodo ne a ɗakin da ɗan rawar baki ta ce am sorry bai sake tankawa ba hakan ya sa cikin sanda kamar wata barauniya ta shigo kanta a ƙasa wani irin mayatattun ƙamshin turare kashi-kashi suka fara rige-rigen afka mata cikin hanci ta ware manyan idanuwanta labbanta da ke motsawa a hankali na ambaton kalmar masha Allah don kuwa duk haɗuwa da tsaruwar ɗakin da take gani sai ta gansa ba komai ba akan wannan don mata kasa kallon ko ina yadda ya kamata amma duk da haka ɗaki ne kam da zaman lissafin tsarin sama ɓata lokaci ne abin da kawai za a iya faɗa shine Allah ka gafarta mana ka azarta mu da aljanna maɗaukakiya da ƙyar Dauda ta iya ɗaga ƙafa ta ƙarasa ga wasu haɗaɗɗun Royal chairs fararetas da Adam Peach kaɗan-kaɗan. ta ajiyar basket ɗin kan center table da ke tsakiyar su ga wani lumbutsetsen turkish carpet da laushinsa ba a magana ramadan da ke tsaye gaban miro yana gyara jikinsa duk yana kallonta a duk lokacin da ya ganta a yanayin kunya irin wannan sai zuciyarsa ta ta kawo abubuwan tambarin karuwanci da aka ce ahalinta na da shi yana son mace wayayya kuma mai shekarun da ke gab da nashi don haka yake kallon mace mai ƙarancin shekaru ba a tsarinsa ba sai dai a akan rauda zuciyarsa ta fara kokonto da saka masa kalmar wauta a ra'ayin nasa duk da kuwa shi ba zai iya cewa komai game da wani abu a kan rauda na so ko makamancin hakan ba ya ɗan yatsa na fuska da daukar t-shirt faraƙal da ya ajiye ya saka a jikinsa sai wando kwata da bai ma gama kai masa gwiwa ba shi ma ya saka cike da rashin damuwar rauda na dakin ko dan ya ga ta juya masa baya ne ohon masa tsawon takowarsa wajen ya saka rauda da ke bin dakin da kallo har yanzu dauke idan ta sake natsuwa ya kai zaune a kujerar da ke fesin wadda take zaune wanda bai yi magana ba ita ma ba ta yi ba sai sakkowa da ta yi ɗan gabansa ta fara cire kwanukan daga basket ɗin bayan ta bubbuɗe ta nemi zaɓinsa akan abin da zai ci duk wanda ya miki saka ya ba ta amsa a takaice a hankalinsa na kan canza tasha a talabijin kwandon bala ta ta zuba masa wanda ya mata ɗin bayan ta kammala ta koma ta zauna inda ta taso saboda tunawa da dokarsa ta ranar sai da ya shanya kusan minti biyu sannan ya ijiye remote din ya ɗauka spoon yana mai ƙura ma abincin ido kamar mai son gano muninsa ko daɗinsa ramadan mutum ne mai tarin natsuwa akan komai girman kai da yawan mutane ke kallonsa da shi yasa komansa za ka iya masa kallon yanayinsa da isa ne irin ta waɗanda suka isa cin abincin yake tamkar baya so duk da ma ya fi mai da hankalinsa ga nama sai da ya nisa da cin abincin har ma kusan gamawa da naman ciki waye ga kure sannan ya ɗan ɗago ya dubi rauda da hankalin ta ke akan tv bismillah ya faɗa a daƙila kamar an masa tilas jiyowa rauda ta ɗanyi ta kallesa? sa dan ba ta yi tunanin da ita yake ba da ido ya mata nuni da abincin hakan ya sa ta ita ma kallonta ya sauka a kan kwanon naman ba tare da ta san ta yi ba dan turo baki gaba alamar sai da ka cinye naman an gaya miki duk mutuncin da nake da mutum ina masa kyautar nama ne Rauda ta yi saurin janye idanuwan ta janya mata fassara daban. Ga dariya da ta taho mata a bazata tana ta ƙoƙarin kare bakinta da hannu domin son kore tunaninsa ta yi saurin cewa ni a makoshe nake na gode ka faɗa ya ɗan ɗaga da taɓa baki irin na i kiya daga haka ya ɗan ƙara abincin ya ture yana goge bakinsa da tishu da ambaton alhamdulillah bayan rauda ta gama tattara kwanukan da nufin kama gabanta ya dakatar da ita ɗauka min abu a cikin bedside drawer ɗin can babu musu ta umarninsa bedside ɗin da ta ga ya kalla ta nufa ta buɗe drawer ɗin wajen takardu kawai ta gani don haka ta kwaso su ta dawo ko da ya amsa sai ya buɗe fal ɗin da suke cike ya zaro guda ɗaya ya turo ta gabanta akan santa tabal ɗin ɗan dakatawa ta daga kwashe kwanukan da take ta kalli takardar sannan ta ɗan ɗago ta dube sa don neman ƙarin bayani hankalinsa akan sauran takardun yake kundin bala ta ta ɗauka ta duba jikinta ne kawai ya kama rawa ta ɗago ta kalle sa ta sake maidawa ta kalli takardar ta yi haka ya fi sau biyar don ta rasa abin faɗa ruɗani ta shiga ko farin ciki ne ya mata yawa abin da ta daɗe da fadaran samu abin da zuciyarta ta daɗe da jaddada mata yi mata nisa cikin wani irin shilo ta zamu a kujerar ta durkushe a gabansa hawaye na sakkowa saman kumatunta a hankali tabbas da a ce ba shi ɗin bane yau a gaban ta, babu abin da zai hana ta daga tsallata, rungume sa kafafuwansa da ke haɗe ɗan motsa yana mai zuba mata mahaitattun idanuwansa farin cikin da ta tsinta kanta a ciki ya hana tsiratuwar kallon nasa gare ta Ina roƙon Allah ya azurta zuciyarka da tarin farin ciki fiye da wanda ka sa ni a yanzu. Allah ya baka ikon sauke nauyin al'umma da ke kanka ya kare ka da duk wani abin ke na zahiri da na ɓoye. Allah ya ɗora ka a saman maƙiyanka kai da zara'arka baki ɗaya. Allah ya cika maka burikanka na alkhairi ya kyautata maka da sakamakon aljanna a ranar da ita kaɗai ce a bar kishirwa ga kowanne irin rai. Tun da yake, tun da ya zo duniya, ko ya ce tun da ya mallaki hankalin kansa a rayuwa, wani mahaluki bai taɓa masa makamancin addu'ar nan ba saboda shi mutum ne da idan yayi alkhairi baya taɓa zama a wajen don jiran a gode masa ko a yabe sa baya son yawan yabo a gaban ido ya yi imani da yana iya saka ma mutum fara aikin riya don yabo na saka shauƙi a zuciyar wanda aka yi mawa da tunzurawar ɗin a wani lokacin ya lumshe idanuwansa a hankali na kusan mintuna biyu sai kuma ya buɗe su a kanta komai bai ce ba sai nuni da ya mata da hannu alamar ta koma saman kujera Ba ta yi musu ba ta miƙe ta koma kwalin tishu da ke a senta tabul ɗin ya sa ɗan yatsa ya ture shi gabanta a nan ɗin ma ba ta musa ba ta zara ta goge fuskar ta tas tana haɗiyar zuciya tsawon wasu mintuna ɗakin ya ɗauka shiru sai jan numfashinta kaɗan kaɗan irin na wanda ya yi kuka tsam ya miƙe daga inda yake zaune Hakan ya sa da sake mai da kanta ƙasa saboda kunyar wandon jikinsa, duk da ya fahimci hakan sai bai mai da kai ba. Ya taka a hankali ta bayan kujerar da take zaune, kamar zai wuce sai kuma ya tsaya a daidai setinta. A bazata cikin rashin tsammani Rhoda ta ji saukar numfashinsa ta gefen fuskarta. alamar rankwafowa ya ta bayan kujera. sosai ta dabarce jikinta ya fara tsuma don tun asali ta riga ta saka ma ranta tsoron kusanta kanta da wani namiji saboda kare kanta daga fadawa, tarkon lalacewa ta wani gefen kuma mamakin na sake dalmiya ta a rudani, don abubuwan da yake mata ba yi tsammani ba ba su ta hanka cikin idanuwansa kafin aurensa ba ba ta tunanin shi ma din su yi mata tanadi to ya canza shi ko dai yana zargin akwai masu son amfani da ita domin cutar da shi ko dai ko dai har matarsa lissafin da za ta yi saboda tasirin da saukar numfashinsa ke mata a dokin wuya yana tada mata tsigar jiki da ya matsa jinin jikinta Ramadan da ke lure da yanayin nata ya basar abinsa, don kuwa da gaske tunanin Rauda na kamanceceniya da wani kulli da ke a ransa tun farko. Ko ya faɗa ko kar ya faɗa tabbas zuciyarsa ba ta yarda da ita ba kafin yau. Shi yasa yake binta matakin da ya tsara domin tabbatarwa. Hmm, da alama wajen gwaji za a gwaje shugaban ƙasa. Cikin magana kamar raɗa ya ce miye tukwaici na. Hannayenta ta matse cikin juna. Don yadda ya yi maganar cikin kunnen ta tsigar jikinta ba ƙaramin yamutsawa ce ba. ga yawu kaɗan ya rage ya sarƙe mata numfashi ta so jan jikinta gefe sai dai ya hana hakan ta hanyar zagayewa gefen damarta kasancewar har yanzu a rankwafan yake sai ya mata rumfar da ko numfashi ta kasa saki da ƙarfi gara ɗazun kujera ta musa katanga yanzu ko hannunsa ma ɗaya idan ta ce jikin kujerar za ta manne a kansa za ta kwanta ta gaba kuma ya tsara ko'ina sai kawai ta ji ƙwalla sun sake ciko mata ido maganar take sanye amma ta kasa sai labbanta ke dan motsawa kaɗan-kaɗan. Shi dariya ma ta bashi, amma sai ya dake sa Duk da ya fahimci kusancin su ne matsalar ta yaki kuma janye jikin nasa. Kin zama kurma ne? Da sauri ta girgiza kanta, tana dan matsa jikinta waje guda. Me kake so? ta faɗa da rawar harshe. Karan farko da ya saki wani guntun murmushi da shi kansa a ƙarjinsa kawai ya ji abin sa Sai kuma ya miƙe daga kanta ya taka zuwa kujerar gefen ta ya zauna. wayarsa da ke faman vibration ya ɗauka. A inda yake magana zaka fahimci mai muhimmanci ce, sai dai kuma ɗan walwalar da ke kan fuskar tasa ya yi da ɓacewa gaba ɗaya. Sunan ma da ta ji ya ambata ya tabbatar mata da gimbiya su'ada ce. Kusan mintuna uku da ajiye wayar ba tare da ta ba shi damar yin wata kwakwarar magana ba. Lips ɗinsa na ƙasa ya tura cikin baki da ƙarfi ya shiga taunarsa. Ya rasa miyan manufar maɗin na zuwan su na gidan su zauna. Abin takaicin ma a yanzu har da sharaɗin kar a kuskura a ijiye mata yara a sashen baƙi. Dole ne ya ci uban yaran nan gwargwadon iko a wannan karan. Don zai saka musu ido sosai tare da abin da ko ta ce su zo za su ce a'a. Ganin yadda yanayinsa ya canza zuwa ɓacin rai sosai ya saka Roda da zuciyarta har yanzu ke kai kawo ɗan duban agogon ɗakin. A ɗan ɗarare ta ce zan je na yi sallah magrib ta yi. Komai bai ce mata ba, sai dai ya kafe ta da ido tamkar mai san gano maganin takaicin da mata cusa masa yanzu a jikinta. Kanta ta dukar ƙasa wani ɓangare na nasihar Anna da mumunta, na mata kai kawo a zuciya. Idan kin gansa cikin fushi ko da ba ke kika ɓata ransa ba, ki faɗa masa magana mai daɗi da za ta kora fushin da yake yi. Boyayyen numfashi ta ja a hankali, zuciyarta na sake tunzura Akan gwadawa ko da ba zai kula ba. Kallonsa ta ɗansa ta ganin yadda ya lamshe idanu, yana famar taunar leaves da ta fara fahimtar ya zame masa ɗabi'a, ya sa ta haɗiya rubusasshen yawun da ya cokare a maƙoshinta. A kowane lokaci, haƙuri shi ke kwaranya abin da zuciya ba ta so ba, ko da ɗacinsa ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa. Rauda ta faɗa cikin matuƙar dauriya da ƙundin bala, ba kuma ta jira amsa ba ta kwashi kwanukan da Adamu shallata ɗin da ya bata ta kama hanyar fita a ɗakin cikin sassarfa. Zuciyarta na lugudan daka kamar za ta fito. Dan san ba ta yi tunanin za ta iya faɗa masa maganar da ta faɗa ɗin ba yanzu sam. A hankali ya buɗe idanuwansa da suka canza launi ya zuba mata. Har ta fice a ɗakin bai iya koda motsawa ba. Abu biyu ke masa kai kawo a rai. Mamakinta da kuma ƙarfin halinta. Rawar da kam ko da ta koma ɗaki bayan ta idar da sallah admission ɗin ta sake ɗauka ta duba sosai. Sai lokacin ta sake samun damar fara tsallar murna, dariya na sabace mata da hawaye a lokaci guda. Ina ma tana da waya ta kira momi ta sanar mata. Kai har su Fatisa da su ma da duk sai ta faɗa mawa. Bata sake bi ta kan Ramadan ba, sai dai ta kasance cikin ɗimbin farin cikin da ya bata a wannan dare. Washe gari ba ta yi ganda ba, ta shirya kicin da taimakon Mama Ladin da Kuku suka shirya breakfast, don ba ta san yau ma fita zai yi ba. Ɗaki ta koma ta yi kwanciyarta don murna ba ta bari ta yi barcin arziki ba jiya da daddare. Sosai ta sha barci don sai wajen sha biyu ta tashi. Wanka ta shiga bayan ta kintsa ɗakin. Tana tsaka da shiryawa ta samu saƙo daga mamala da cewar tana da baƙi. Yin baƙi yanzu ba baƙon abu ba ne a gare ta. Don haka ta canza akalar shirin nata da ta niyya da doguwar rigar da lafiya ta sanya lace. Tuni mama tambaya ta musu masauki da tarbar da ta dace da su. don kuwa an ta hannace matar vice president da wasu hamshakan mata su kusan shida. Tabbas duk sun girme ta da ta wayewar rayuwa. Amma ita ma zama da mama Ladi da mama tambaya ga huɗubar Bilkisu da Anna da ta samu. Ga wadda su ta hanna saka saka a mata tankanta shigo gidan ya sa zuwa yanzu in dai dressing ne ba za a nuna mata komai ba. A ɓangaren natsuwa kuwa dama kowa ya san da alhamdulillahi ba ta da matsala ta nan. a gefe kuma duk abin da ya hada da an ta hanna takun saka take masa dan kar ku manta a fuskar da yarinya ce mai haƙuri sai dai su an ta hanna ba su taɓa tunanin murɗaɗɗen hali ne da ita a ne ba da sallama suka shigo falon gas ɗinta da mama tambaya da mama lada na take mata baya tabbas rauda first lady ce da jinta ya fi ganinta ta kai zaune fuskar ta ɗauke da ƙayataccen murmushi ƙasan zuciyar ta ɗauke da addu'a Mun barkan ku da zuwa ta faɗa irin ta akan Anta Hanna da ke mata kallon mamaki. Don wani kyau da cikar kamala Rauda ta sake mata har da ƙiba. Ga wani buɗewa da ta ga ta ya ƙara da alama yarinyar nan ta san namiji zuwa yanzu. Anta Hanna ta raya maranta don a tunaninta sanin namiji ga ɗiya mata shi ke sake buɗe kanta da idanu. Murmushi ta saki na basarwa ta amsa Rauda ɗin cike da tsantsar kulawa. Oh my baby ko dai na yi jika ne irin wannan kyau haka? Kunya ce ta kama Rauda, amma sai ta dake ta saki murmushi kawai ba tare da ta ce komai ba. Sauran matan da ke ɗan darawa suka shiga faɗin ashe muna da gagarumin biki kuwa. Nan ma dai komai Rauda bata ce ba sai murmushin da ke fuskarta da har yanzu bai gushe ba. Har suka taɓa ɗan barkwancinsu kuma bata tsoma baki ba. Don dukansu a haifi sun haife ta. Mutum ɗaya a cikinsu za ta iya kira da yaya don ita bata kai su shekaru ba. Bayan sun ijiye barkwancin nasu a gefe aka gaisa a mutunce, Rauda bata ba da wata kofar da wani a ciki zai amfani da karancin shekarunta ya kawo mata raini ba ko da a magana ne. An ta hanna ce ta mata bayanin su matan ministoci ne sun zo ne domin yin godiya a gare ta da miƙo gaisuwa ga shugaban ƙasa. Rauda ta ɗan jinjina kanta cike da natsuwarta da salon jin kai da an ta hanna ke ganin kamar Rauda ta fara take bin su da kallon ƙasan ido. sai da ta ja kusan mintuna biyu kafin ta fara magana. Mu muna godiya da ziyara Allah ya bar zumunci. Shugaban ƙasa kuma zai ji saƙon gaisuwar ku. A kaikaici an ta hanna ta ɗan waro ido waje ta shiga kyafta marau da idanu. Amma sai rauda ta basar da ita tamkar ma bata lura ba. Ganin haka an ta hanna ta miƙe tana faɗin ya kamata ku ɗan taɓa wani abu ko bara uwa da ya su zo ya labule. murmushi duk suka sake don tuni ta riga ta gama baza musu alakar da ke tsakaninta da rauda kuma kamannin da suka gani tsakaninta da raudan ma ya sake tabbatar musu da haka kamar rauda ba za ta miƙe ba sai kuma ta tashi a natsa saka nufi ɗaya daga cikin bedroom ɗin da ke a falon suna shiga an ta hanna ta damƙi hannun rauda ta mai da ƙofar ta datse kina da hankali kuwa kin san suwaye waɗannan matan kafin rauda ta ce wani abu ta ci gaba da faɗin To ki saka hankalinki a jikinki waɗannan duk za su iya sayan garin ku hutawa ne da kayan cikinsa. Kin wani zauna kina musu yatsuna da jan ajizan sun ce suna son ganin shugaban ƙasa. Rauda da ke binta da kallon mamaki ta ce, amma mun shugaban ƙasa da ke ofis yanzu ta ina zan kai su wajensa. To ko a gida yake ma ganin shugaban ƙaramin abu ne An Anta Hanna da ke harararta ta ce, ke wawiya kina kwana da mutum a gida ɗaya amma baki san komai nasa ba. abban samha ya sanar min sai da zai fita ofis yana gida wai ko ma kina aikin da muke bukata a gidan nan ko zaman samun canjin waje da canza kayan da asabe bata taba saka makamantansa ba kika tsaya so sai maganar anta hanna na karshe ya soki da fiye da komai amma sai ta danne ta ma saki murmushi ta kuma ki cewa komai a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma ƙware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da je ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin. Saboda sauri nake yi, kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba. Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararrai kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin marabu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226 Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!